amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa Kudiya tabbata ga Allah ta'ala wanda ya kaddarta haɗuwar mu cikin wannan masallaci na limamu ibn qayyim da ke wannan anguwa namu na tudun jikun a wannan lardi na zazzau ma haɗu don ci gaba da tafsirin Alƙur'ani mai girma a yau muna sha hudu ga watan ramadan hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1439 wadda wannan kuma ya zo daidai da talatin ga watan mai shekara ta 2018 miladiya wannan kuma shine majalisunmu na goma sha hudu a karatun watan nan shekara muna fatan allah ta'ala ya amfana da mu da abin da muke karantawa ubangiji madaukakin sarki ya jagorance mu kan abin da yake so ya yi da shi muna nan cikin suratul an'ami aya ta shida wadda mun yi bayani a kanta shekaran jiya mun yi bayani a kanta a jiya kuma a yau ma za mu ci gaba da yin bayani cikin waccan nan aya muna fatan Allah madaukakin sarki ya fahimtar da mu addininsa kuma Allah ta'ala ya ba mu ikon aiki نعم مالا بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين بسم الله الرحمن الرحيم kamar yadda bayanai akan nan, aya suka maimaitu Allah ta'ala yana faɗawa kafiran makka waɗanda ka karyata annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa da su ba ku kalli wasu al'ummomi wanda suka samu daman da ta fita ku ba a lokacin da za kafurce ma Allah ba su ma annabawansu ɗa'a ba ba kwa ganin yadda Allah ta'ala ya hallaka su alhalin ya ba su dukkan nau'uka na dama ba su yi amfani da su ba ku kafiran makka Allah ta'ala na cewa da ku wato Allah yana faɗawa kafiran makka ya saukar masu da ruwan sama wadatacce ya sanya ruwa na gudana ta ƙarƙashinsu wato a gonakansu da gidajensu duk akwai wadatar ruwa Allah ta'ala ya wadata su da ruwa yana kidanya ko yana lissafa haka cikin ni'imomi da ya masu amma ba su kalli irin ɗimbin ni'imar da ya masu ba a lokacin da Allah ta'ala ya aiko musu da manzanninsa sai suka kuturce musu suka kangare musu ba su musu da'a ba Allah ta'ala ya ce fa ahlaknahum bi dhunubihim sai muka hallaka su sanadiyan zunubin da suka aikata ashe zunubai suna sanyawa Allah ta'ala ya hallaka bawa bayan an hallaka su wa an sha'na min ba'dihim qarnan akharin bayan karewan waɗancan bayan karar da su da hallaka su sai Allah ta'ala ya samar da wasu nukan na daban gaide ko to babban malami Muhammad Rashid Rida a cikin tafsirinsa tafsirul manar Allah madaukakin sarki ya ma wannan malami shi da sauran malamai da suka gabace mu Allah madaukakin sarki ya masu rahama da zo wannan gaba ko wannan nan gaba daidai faɗin Allah maɗaukakin sarki fa hum bi zunubihim sai muka hallaka su ta sanadiyan zunubansu wa an sha'na min ba'dihim qarnan akhari muka samar da wasu jama'a na daban banda waɗancan da suka yi wa annabawan Allah kangara kun ga yadda ko to da yazo daidai nan sai yake cewa ai fa kana aqibatu amrihim lamma kafaru bi tilkan ni'am sai zama ƙarken al'amarin waɗancan kafiran a lokacin da suka butulce ma suka wa waɗannan ni'imomi da Allah ya masu wa kazzabin rusula suka ƙaryata manzannin Allah an ahlakna kulla ƙarnin minhum sai muka hallaka kowane ƙarni cikinsu bi sababi zunubihim saboda zunubansu allati kanu yaqtarifunaha zunubansu da suka kasance su ne aikatawa wa an sha'ana ai aujadna min ba'dil halikina min kullin minhum sai muka samar bayan hallaka waɗancan allakakkun da suka aikata ayyuka na zunubi sai muka samar da karnan akharina wasu al'umman na daban ya amurunal bilada waɗanda suke raya gari suke raya anguwa suke rayar da al'umma da addini gane ko ma'ana aka cire miyakun mutane waɗanda ba sa wa Allah ɗa'a masu sabo sai aka canza su da mutane masu ɗa'a wa ya kunu na attitaru bi shukuri ni'imar lagi alaihim fiha suka gansu suka fi cancanta suka fi kusa da su yaba ni'imomin da Allah maɗaukakin sarki ya masu a wannan garin wato wani gari ne guda ɗaya Allah ta'ala ya zuba al'umma a cikin garin kuma ya ba su kayayyaki na more rayuwa na jin daɗin rayuwa aka ba su yalwan arziki aka azarta su da lafiya aka azarta su da damammaki mabambanta wanda ɗan adam ke bukata madadin su kalli ni'imomin da Allah ya yi masu su gode masa su bi shi ta hanyar girmama annabawansa da yarda da abin da ta kawo masu ba su yi haka ba sai suka kafurce ma Allah suka ƙaryata annabawan da Allah ta'ala ya aliko musu sai Allah ta'ala ya hallaka su ga baki ɗaya daga su har kayayyakin jin daɗin da aka ba su sai aka musanya su da wasu al'umma wanda su kuma ba za su zanto masu butulcewa da kangare ma Allah da annabawansa irin yadda al'ummomin ta za kasance ba. Mun gane wannan da kyau? To sai ainihin Rashid za yake cewa والذنوب التي يحلق الله بها القرون zunuban da Allah ta'ala yakan kalla ya la'akari da su a matsayin manyan laifuffuka ya hallaka al'umma ya hallaka karninnuka su ne zai faɗa mana su wa yu'azzibu biha ma Allah ta'ala ya azabtar da al'ummomi in suna aikata irin waɗannan zunuban ga sunan yace irin waɗannan wato ayyukan alhaki ayyuka na laifi wanda kan sa Allah ta'ala ya hallaka al'umma ya jarabci al'umma da musibu kala-kala matukar suna aikata irin waɗannan ayyuka ɗin ya ce kismani irin waɗannan ayyuka sun kaskashe biyu mun gane ko wato ayyukan da suka fusa ta Allah su sanya Allah ta'ala ya juyar maku da ni'ima ta zanto ni'ima ya juyar maku da jin daɗi ya zan wahala ya juyar maku da yalwa ya zanto rashin yalwa ya koma kunci ya juyar maku da samu ya koma rashi ya juyar maku da lafiya ya koma ciwo ya juyar maku da ruwan sama ya koma fari ya juyar da zaman lafiya ya koma rashin kwanciyar hankali da tashin tashina irin waɗannan ayyuka waɗanda sukan jawo Allah ta'ala ya jarabci al'umma ko ya jarabci gari da irin waɗannan musibu to laifuffukan sun kaskashi biyu kun gane ko dukuma na daya daga cikin waɗannan laifuffuka da sukan jawo fushin Allah mun gane ko ka saurare su da kyau don ka kiyaye su don tayo Allah ta'ala ya fushi da gari a gaba daya ko ya fushi da ƙasa a gaba daya ko kuma ya fushi da wata anguwa ko ya fushi da wani layi ko ya fushi da wani mutum shi karan kansa kai ɗaya. ka ja ma kanka wani musibar da Allah ta'ala zai kulle ma bayan ya bude ma zai kuntata ma bayan ya yalwata ma mun gane jama'a da kyau ka ga mutum an jarabce shi da cututtuka kala-kala bayan da yana da yalwa na kuzari da ƙarfi da lafiya to akwai irin waɗannan miyagun ayyuka da in mutum yana yi sai Allah ta'ala ya jarabce shi mun gane jama'a da kyau to su malam zai faɗa mana su ana yace na ɗaya mu'anadatir rusuli wal kufri bima ja'u bihi kangare ma annabawan Allah da kafirce ma abinda annabawan suka zo da shi mun gane ko to ga mu watannan al'umma mu a yanzu ba a aiko annabawa an rufe kofan aiko annabawa sai dai abinda annabin mu annabin karke annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya gadarwa al'umman na alƙur'ani mai girma da hadisansa tsarkaka su ne ake neman ka girmama su kai masu ɗa'a kai masu biyayya cikin bujilce masu kuma to da yiwon Allah ta'ala ya jarabci mutum sai ga ko ɗan kasuwa ne kasuwancin ya lalace ko ma'aikacin gwamnatin ya ga ba promotion bal ma duk al'amarin ya su kurkuci sai ga yadda ka wato yadda ka san mutum sai ya ɗauka asiri aka yi masa ba wani sihiri da al'amarin shi ne shine kawai nu'ibu zamanana wal aibu fina wa ma li na aibun siwana shi da kansa ya rika aibanta wasu matsalar sai yana tare da shi mun gane jama'a da kyau mu kiyaye ma Allah madaukakin sarki dokokinsa da izininsa da izinin Allah shi kuma zai kiyaye mana namu mun fahimci wannan da kyau kun ji laifi na farko da yakan sanya fushin Allah akan bawa wani mutum shi ɗaya ko ya sanya fushin Allah ga wata ƙasa gaba ɗaya kaga ana ta tashin tashina ana ta tashin hankali gane ko kaga ana ta kashe-kashe matsaloli su yawa to irin waɗannan tutuntunan na daga ciki babban malamin tafsiri ƙarƙashin waɗannan aya da alarama ya karanta mana ko waɗannan aya da alarama ya karanta mana babban malami Muhammad Rashid Ridha ya ce cikin abin da ke haifar da fushin Allah Allah ya fushi da bawa ko ya fushi da wasu jama'a akwai butulcewa annabawa da kangare musu da ƙin bin saƙon da suke dauke da shi na littafi mun gane ko mutum ba zai rika aiki da alkur'ani ba ba zai rika sauraron alkur'ani ba ba abin da ya haɗa shi da hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam baya aiki da su wannan mutum sai ga in Allah ya ta'ala ya so sai ya tarauce shi iya rusa ya lalata samun shi in ko ga ba a masa aka ba alhalin kuma yana saba ma abinda Allah madaukakin sarki ya ya ije a alqur'ani ko abinda ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya shiryar da al'umma cikin hadisai ingantattu to ka san istidraji ake masa mun gane ko ana daga masa kafa ne akwai ranan kin dillanci akwai ranan kin dillanci gane ko ma'ana akwai ranar da ido zai rena fata ana na ana tara shi ne Allah ya tsare mu wasaniyu kuma abu na biyu cikin laifuffukan da yakan sa Allah ta'ala ya fushi da al'umma ko ya fushi da ƙasa ko ya fushi da jaha ko ya fushi da shugabanni ko ya fushi da talakawa ko ya fushi da mutane a su gane ko Allah ya kusa ta da kai shine kufurin ni'ima wato kufurin ni'am mutunce ma ni'ima da Allah ya wa bawa bil badari da girman kai wale ishari da titi da kai wa qamdil haqqi da rena gaskiya mun gane ko a faɗa mutum gaskiya ya turmushe ta ki ɗauka wa ihtiqarin nasi da rena jama'a da walaƙanta su wa zulmu faɗi. da zaluntan masu rauni wa muhabatil aqwiya'i da danniya daga masu ƙarfi wal israf fil fisqi wal fujuri da zurfafawa wajen fasikanci da aikata fajirci wal gururi bil gina wa sarwaci da ruguwa rugu mutum ya rugu mun gane ko da wadatar da Allah ta'ala ya masa wasarwa da yalwa in Allah ya bashi yalwa ya ba shi wadata sai ya rudu da wannan yalwa fa hadha kulluhu min al-kufri bin ni'amil bi wannan duka yana cikin kafircewa ni'imomin Allah wasti'maliha fi ghairi ma yurdihi da yin amfani da ni'iman Allah ba cikin abin da zai yaddar da Allah ba min naf'in nasi na amfanar da mutane wal al-am da yin ma al'umma a gaba ɗaya adalci mun gane ko to kalli waɗannan bayanai masu muhimmanci cikin ayyuka da kan sa Allah maɗaukakin sarki ya fushi da bawarsa furce ma ni'iman da Allah ya ma bawa da baka da ko keke yanzu Allah ta'ala Ya zo ya azurta ka da mashin daga mashin Allah ya baka mota da baka da gida Allah ya baka baka da jali Allah ya baka mun gane da kyau sai ka ga tun da yanzu ka yi mashin roba roba fa awwalu ma tabda'u bihi farkon abin da zaka fara wajen amfani da wannan roba roba din bari bayan isha yayi ka bi layi layi kana barazana wa 'yan mata da waɗannan roba roban kana ɗaukan budurwa kana tafiya da ita wani lungu kana saba ma Allah wala Allah in ba ka da roba roban nan ka je taɗin ba za ta zo ba ba ma suna son masu roba roba arakun lam na man kalla maluhu aina مر fihi wa qawasa وقوس shaba ra'sul mar'i aw qalla maluhu ماله فليس له من ودهن nasibu. da haka tunda su suna son waɗannan shi kenan sai ka ɗauki roba roba sai ka je kana saba ma Allah da wannan mashin da Allah ta'ala ya baka mun gane ko ko kuma a'a mota ne Allah ya baka sai ga yanzu motar nan da dai ba mota ba a samu na kutsawa cikin gayu da sabon Allah ba yanzu ko duk inda ka je gidajen banza gidajen asharalle da iskanci yanzu za a saurare ka sai mutum ya wanke mota da la'asar sai ya tashi da almuru ya je yana ɗaukan matan banza a cikin wannan mota na shi ya sa tintek rika ɗaukan matan banza yana shiƙiyanci ko kuma a'a da in zai yi barazana ya cuta ba za a bashi da yana tafi a kafa yanzu ko yana da mota to sai ya dauki wannan motar sai ya je ta ita yake barazana yake cutan mutane yin amfani da wata ni'ima da Allah ta'ala ya ba bawa ni'imar nan na kyau jiki ne na lafiya ne na dukiya ne na mukami ne sai ya amfani da waɗannan ni'imoni da Allah ya yi masa sai je yana amfani da su yana saba ma Allah shine kufrun ni'am kafirce ma ni'iman da Allah ya ma bawa mun gane jama'a da kyau da zai da gida yanzu ko ya samu gida to yanzu a cikin gidan nan sai rika amfani da dama yana yana fasikanci yanzu gidan shi ne ya gina abin shi zai shiga duk dakin da yake bukata ya buke buken shi ya sha abin da yake bukata ya saban da yake bukata duk nau'in saban da ya so gidan shi ne ɗakin shi ne ya shiga ya kulle mun gane da kyau da bai da wannan ba Allah ya bashi to madadin waɗannan ni'ima da Allah ya yi masa ya yi ƙoƙari ya ga cewa ba wani abin da zai yi a wannan gida ba wani abin da zai yi da wannan mota ba abin da zai yi da wannan babur in dukiya ce Allah ta'ala azarta shi da ita ba zai taba safarta ta ba ba zai taba amfani da wannan dukiyar ba sai ga abin da Allah yake so ya da shi madadin ya haka a'a sai rika ɗiban wannan kuɗin da Allah ne ya bashi sai ya je ya zubar da wani bangare ga mawaka ya zubar da wani bangare na wannan kuɗi ga mashaya ya zubar da wani bangare ga wannan kuɗi ga karuwar 'ya'yan banza mun gane jama'a to wanda yana cikin abin da ke fusa ta Allah sai ubangiji madaukakin sarki ya hallaka bawa da zunubinsa fa ahlaknahum bi zunubihim muka hallaka su sanadiyar zunubinsu sai ga gabawa ya dawo da yana da shi yanzu babu mun gane da kyau me yasa i akwai jarrabawa ta Allah amma waɗanda suka fi yawa sun kafurce ma Allah ne Allah ta'ala ya gwada musu ikon shi da haka in ka ga Allah ya maka wata ni'ima daga baya ka dawo ka nime ta karasa. rasa ko ma ci irin ni'ima ce to ya kamata kafin komi ka fara tambayan kanka ya kake kun gane me kake yi da me kake yanzu shi Allah ta'ala in ka canza mashi to in yana son ka da gata sai shi ma canza maka in ko za a yi mata lala sai a tara ka kana ƙara zurfi cikin sabo ana ƙara faɗaɗa maka cikin nima to wannan mutum ya ji tsoro don tara shi ake yi in gane da kyau tara shi ake yi shi yasa ga manyan malamai ga su ne malaman da ake takama da su a harkar tafsiri suka ce abinda Allah ta'ala yake nufi da ba kun bi kyau. mun tallaka su sanadiyan zunubinsu to akwai laifuffuka ne kafircewa ni'iman Allah ne wani dan adam in ya samu sai ya raina kowa ya raina kowa ba wanda ba zai raina ba wanda ba zai lakanta ba sai ya dora girman kai Allah yana cewa ai tawa ana umarnin bayi sai tawadu ma'aikin Allah yana cewa inna allaka awha ilayya an tawadu hatta la yatakabbara ahadun ala ahadin Allah yana son ku ta tawadu إن التواضع من خصال المتقي وبه التقي إلى المعالي يرتقي أنا سن تواضع تشيء أعطي فارج المنكي نعم يسلم بزي أمسا با shi kuma ba zai wa mutane sallama ba me yasa kawai yana da kuɗi da haka ana mashi magana yana cici da kai haka ana masa magana yana ba mutane kallon kazanta me yasa wai an bashi kuɗi da aka kawai ya saurari jama'a ma a gaisa a yi wasa a yi dariya a yi zumunci ya fi karfin wannan tunda shi yanzu mai kuɗi ne mun gane da kyau sai ya ɗora girman kai ya ɗora girman kai ya canza abokai ya canza makwabta ya canza hatta dangin shi hatta ƴan uwan shi duk wani sai ya nisance saboda Allah ta'ala ba shi kuɗi mun gane jama'a da kyau to shine girman kai kun je yana daga ciki sai zaluntar mutane akwai wanda in ya samu mukami a gwamnati aikin gwamnati zai dinga cutar na ƙasa wannan cutar jama'a da kake Allah zai rikito ka zai rikito ka in ka kai wani matsayi a wani aiki ko aikin gwamnati ko aikin kamfani ko wani aiki ko ta sana'a sai baka tausaya na ƙasa da kai ka jira sai ga duk yadda haga mutum ya kai kololuwa wajen ɗaukaka sai Allah ya rikito shi ya dawo baya saboda ya sa girman kai ya sa jiji da kai a kowane irin aiki ne ba kaka ce ai ni oga na kware ni ne babba ina gaba Iyara suna je da ni da aka kai ta su? wannan cuta da kake ma yaranka ko a gareji ne ko a ina ne ko a ina ne kana zaluntar su to Allah madaukakin sarki zai kawo ka kasa sai ya naɗa wani ƙasan ko ya zama shine a sama dan Allah yana haka ko shi yasa duk daman da ka samu kakkai cuta kakka zalunci kowa ko a ofis ne ko a ina ne ko wani aiki ne na kaki kakka cuci al'umma ina fatan mun gane wannan da kyau kai tawazu babban malami al'imam muhammad rashid rida ya ce wal ayatun natiqatu bi tilka zunubi ayoyin da suke magana akan cewa irin waɗannan zanuban sukan sa Allah maɗaukakin sarki ya walakanta bawa ya kwace ni'iman da ya masa mujtami'atun wa mutafarriqa akwai wasu ayoyin a dunkule a wuri ɗaya a cikin wasu surorin alkur'ani akwai wasu ayoyin kuma ko a surori mabambanta yace irin waɗannan ayoyi kasiratun suna da yawa ka kaulihi misali faɗin Allah ta'ala wa kam ahlakna min qaryatin batirat ma'ishataha fatilka masakinuhum lam tuskam min ba'dihim illa qalila Allah ya ce wa kunna nahnu alwarithin wa ma kana rabbuka muhlikal qura hatta yab'atha fi ummiha rasulan yatlu alaihim ayatina wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun Allah ta'ala yake cewa wa kam ahlakna min qaryatin alqaryu nawa muka halaka al'ummomi nawa muka hallaka fatirat ma'ishataha saboda kayi girman kai inda Allah mun ba ta rayuwa mun ba ta ni'imomi mun ba ta samu sai ta zo tana girman kai mun gane ko Allah ya ce fatilka masakinuhum ga benayensu can ga gidajensu can duk mun su su mun hallaka su saboda girman kai lam tuskan min ba'dihim illa qalila ba a iya zama ba a iya zama a waɗannan gidajen nasu sai ɗan an kwanaki kaɗan tunda wurin ya zama kofai. da manyan garuruwa ne da manyan benaye amma sun yi sun yi kangara sun yi girman kai sun zalunci al'umma sun raina na gaba Allah maɗaukakin sarki ya walakanta su wa kunna nahnu alwarithin Allah ya ce mu muka gaje gidan Don duk wani wanda Allah ya kwace wata ni'ima da ya masa to Allah Allah shi zai gaje ni'imar wa ma kana rabbuka muhlikal qura Allah ta'ala ta kai bai zan mai hallaka wani gari Allah ya hallaka garin ka gari gaba ɗaya an yi gudun hijira an tashi an bar garin to Allah baya haka hatta ya safi fi ha rasulan har sai ya aiko manzo a babban garin sai an asalin garin sai an aiko musu da sai an aiko da manzanni in yanzu ne kace sai an turo malamai sun tawazuzzuka to in ba a ci ba mun gane ko yatlu alaihim ayatina manzannin su karanta ayoyin alqur'ani wa ma kunna muhlikil qura Allah ya ce da dai ba za mu taba hallaka wani gari ba illa wa ha zalimun fatai yan garin sai in sun yi zalunci kun gane ko mutanen gari suna zalunci to sai Allah ta'ala ya kawo wata fitina duk ta isa su Allah ka su kaga matsaloli kala kala yaƙe yaƙe harba harbi ko jiya nan muna karatu akwai wanda an tashi karatu yake nema a sa mutanen birnin gwara addu'a ce a jiya jiya nan ba muna karatu nan da la'asar wasu ‘yan uwansa suka yi masa waya cewa gashi nan yanzu haka ana harbin mutane a wani ƙauye mun gane da kyau waɗannan musibu muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya katange ƙasan nan daga su Allah maɗaukakin sarki ya raba mu da su a gefe guda kuma kowannen mu ya gyara mu san Allah ne ya yi mu kuma ya yi mu ne bisa ga wata manufa dukkan mu Allah bai yi mu ba sai dan mu bauta mu haka yi da aljanda mutum duk gaba ɗaya Allah ya halicce su ne dan me don su bauta masa to musan wannan shine karan farko saban Allah haram ne Kan garewa Allah haram duk abin da yake na sabo mu daidai ga ni jama'a da kyau ko Allah ta'ala ya kalli kasan mu da idaniyar rahama akwai su kasashe wanda sun shahara da riko da addini za ka duk fitintunun nan da ake ciki sai ka ji su shiru sai ka fitintunun nan bai shige su ba ba irin waɗannan yaƙe-yaƙen har kwanan gobe mutanen Maroko suna zaune lafiya mutanen Maghrib ba su da wani matsala amma addini ake ta gaske duk abin da yake saban Allah ne gwamnati za ta fito ta ruwa ta tsaki a kan shi in ya zanto hukumomin mu ba abin da ya shafe su da al'umma sai abin da ya shafi siyasar su to wannan sakin al'umman su saban Allah yadda za ga dama yadda suke so to shi ma yana fusa ta Allah yana daga cikin dalilai da zai sa ka zo ka cimma jagorancin al'umma yana su kurkuce maku yanzu ka je nan sabon gari jama'a da daddare wani yake ba wasu suke ba mu labari muna karatu da bashi to Allah in ka je malam yadda ka san kai ka dauka ta kake jiya ne gashi nan ko ina da an ce magriba yayi nan bakarta wajen jiyar ɗin nan zuka ce na ake maza jiya kawai nan ake baza giya sai a shigo da trailer na giya a garin nan wai ba kwana bakwai ba a shekaran jiya nan muna karatu da asubaki yan uwa suke bani labari sai ai shan giya ake fafa dalili kuwa a tafsirin matan aure da muke suke rubuto takardu yau sun rubuto takardu wata rubuto takarda ta ce mijinta giya yake sha sai ta kwalliya ta yi wanka ta ce ta fesa turare haka ta faɗa a takardar ta ce ta kintsa ta ba mijinta abinci ya ce ƙoshi amma da ya ƙoshi nan kawai da bayan isha zai fita ba zai dawo ba sai can dare sai dawo cikin maye yana warin jiya. ta ce to sai ta fi kyamanta yadda da shi tana da zunubi ta yi laifi haka wata baiwa Allah ta rubuto takarda a tafsirin da tafsirin mata mun amsa wannan takarda yau shakarkari ma wata ta ƙara rubuto takarda cewa mijinta yana shan giya a nan tudun jikun ba a wani wuri ba wannan ya sanya da muka zo ayoyi da ke magana kan giya cikin suratul ma'ida a karatunmu na asubaki sai muka da bayani a shekaran jiyan muka faɗaɗa bayani wajen karatun asuba da magidanta kenan shine ake ta alike sai ai ga yanda giya ta zama anan zariya fa jama'a ba ina irin wannan ina kwanciyar hankali Allah ta'ala yana cewa fa ahlaknahum bi dhunubihim muka halaka su sanadiyan zunuban sanadiyan laifukan su mun gane jama'a da kyau in an ce kasan nan ana zaune lafiya da babu ma ba mai ba harba harbe kuma a kalli janibin saba ma Allah da da da yanzu iri ɗaya ne in gane jama'a da kyau ba kalli wannan janibin kowa ya kalli kanshi ka kalli wasu ka ɗauka da kai ake yi ni da nake wannan karatun ɗauka a nan duk da ni suke yi kai ka ɗauka da kai suke yi kowa ya rika ji a ransa da shi suke yi ni in je in karatun ta na tsuwa kaina ni kadai na san me nake wa Allah na daidai na san me nake wa Allah na ba daidai ba in yi istighfari in kuka in tuba daga abin da nake wa Allah ta'ala na sabo. kai ma kai haka ke ma ke haka kowa ya je ya haka mu ci duk mu zama mutanen ki ga Allah ta'ala ba zai canza mana ba to Allah mun fahimci wannan da kyau kowa ya kalli me yake wa ubangijinsa Allah baya jarabtan al'umma kawai haka nan sai in mutanen garin wannan al'umman azalimai ne haka ya faɗa kuma Allah ta'ala duk abin da ya faɗa gaskiya ce ina fatan mun gane haka Allah ya ce a cikin ƙasas wa kadhalika akhadhu rabbika idha akhadha alqura wa hiya zalimatun inna akhadahu alimun shadid Allah ta'ala ce haka ubangijin ka yake in ya tabci mutanen wata ƙasa in ya tabci mutanen wani gari in ya tabci mutanen wani anguwa alhalin suna zalunci ba sa bin ba sa bin Allah kun gane da kyau a wuraren sabo nan burdik ga wuraren yi wa Allah kangara nan birjit to Allah ya tashi damkansu to Allah maɗaukakin sarki kan damke su ne damka mai tsanani ina fatan mun gane haka Allah ya faɗa a cikin suratul hud Allah ta'ala ce daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan ya'tiha rizquha ragadan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون الله تعالى وضرب الله مثلا الله يا بك مثالي قرية كانت آمنة مطمئنة wani gari ne suna cikin kanat aminatan suna cikin zaman lafiya ba bamabamai ba bindigogi ko harbi da gwafa ba a yi kowa yana zaune lafiya wa zaraba masalan Allah ya buga misali ƙaryatan wani gari kanat aminatan wannan garin suna cikin aminci mutuma innatan suna cikin natsuwa ya ƙiyaris tsohara gadan arzikin wannan garin yana zuwa musu a yalwace min kulli makanin ta ko'ina ba duk abin da suka taɓa sai arziki sai wadata sai zaman lafiya waɗannan mutanen maimakon Allah ta'ala ya wadata su ya azarta su ya ba su ni'imomi ya ba su zaman lafiya madadin su gode ma Allah su masa da'a su masa biyayya fa kafara bi umillahi su za kafirce ma ni'imomin Allah sai suka su Allah na kyautata musu su kuma suna munana mashi shi yana ba su su suna hana shi mun gane da kyau yana faranta musu suna bakanta masa shi Allah ta'ala kai dan adam kana so ka samu abinci kana son lafiya kana son zaman lafiya a gari kana son yalwan arziki kana son bukatun ka sulka biya duk kana son wannan shi kuma Allah yana son a masa da'a a kula masa da sallah a kula masa da azumi a girmama uwa a girmama uba a girmama duk dangi duk Allah ta'ala yana son ayyuka na da'a kai kana son abinci kana son arziki kana son wadata shi kuma Allah ta'ala ga wanda yake so da haka shi shi yake da ikon ya baka abin da kai kake so kai kuma ya nemi kai ma kai mashi waɗannan da suke yake so to sai ya maka kai kuma sai ka ƙi masa gani da kyau shi ya maka ya ba komi ya baka ido ya baka idaniya ya baka ci ya baka gani ya maka ni'imomi kala kala a wuri ɗaya shi ma na da tasa buƙatar ka bauta mashi kakkai masa shirka kakka yadda duk wani abin da bai yadda da shi ba sai kai ka butulce masa ka rika sabansa mun gane da kyau sai ga canji sai ga canji ina fatan mun gane wannan da kyau sai ga canji magabatanmu sukan ce akwai ɗaya daga cikin magabata cikin tabi'ai ne yana faɗin cewa ban taɓa saba ma Allah ba face sai na ga alaman wannan saban Allah ɗin ko cikin iyalaina ko cikin ko ga dabban da nake hawa ko kuma ga kasuwancin da nake yi in dai zan yi sabo to sai na ga wani abu na musiba ya afka man a harkokina na yau da gobe ina fatan mun gane jama'a da kyau to haka Allah ta'ala ya buga misali ga da wato da wannan alƙarya alƙomi nata na zuwa mata ta kowane wuri ta kowane fuska su zan kafirce suna kafircewa ba su ba Allah ba Allah ce fa azaka Allahu libasal wal khawf fa azaka sai Allah ya ɗanɗana mata libasar haufi. tufafin tsoro da ana zaune lafiya daga baya sai tsoro ana zaune sai bambam sai harbe-harbe sai rashin zaman lafiya sai kidnapping abin da ba san shi ba sai dai a ji labarin shi da a kudancin ƙasa ko ƙasan waje kenan al'umma ta kafurce ma Allah sai Allah ya jarabce ta mun gane da kyau sai Allah ya jarabce ta in kaga al'umma suna cikin zaman lafiyar su ba lami lafiya ba matsala suna samun duk abin da suke bukata rana ɗaya kawai an canza musu wallahi ka'idan Allah baya canza ma al'umma sai in sun canza zalika bi anna Allah lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim shi Allah bai canza ma bawa fa sai in shi ba ya canza masa awalan ma asabatkum musibatun qultum anna ba Allah ya ce qul hiya min indi anfusikum da musiba ta same ku kuka ce daga ina Allah ce aikin da kuke yi ne saboda inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim mun gane jama'a da kyau in kun canza ma Allah sai ya canza muku kuma in ko ƙara dawowa kan gwadabi, kuka ƙara hawowa kan shoulder kun gane kuka tafi dodar ba kauce ba sai shi ma Allah ya ƙara canza muku ya dawo muku da zaman lafiyan ku irin na da kun gane da kyau in ko ka ce kangara da saba masa to sai a tafa haka fa azaka Allahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasnauna Allah ya dandana masu tufafi na yunwa ya dandana masu tufafi na tsoro saboda abin da suke aikatawa ina fatan mun gane jama'a da kyau saboda abin da suke aikatawa a cikin suratul nahl ina fatan mun gane da kyau malam da yake kawo waɗannan ainihin dalilai shi wato Muhammad Rashid Rida Yake ka kalli yadda Allah ta'ala ya ce wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutra fiha fa fasaqu fiha fa hakka alaiha alqawlu fa ha tadmira in muna so mu hallaka wani gari ko muna so mu jarabci mutanen wani gari to shugabanni ne a garin za a sa fasikanci sai ga shugabannin garin ba sa bin Allah cin hanci da rashawa da zinace-zinace da kinyin azumi azumin nan fa sai ga mutum ko ya kai matsayin ɗan majalisa ko ya kai matsayin gwamna ma ko ya kai matsayin sanata ko kuma yana da wani political appointment babba advisor ne shi ko kuma a'a babban ne babban ma'aikacin gwamnati ne ya kai matsayin famanin secretary a wani ministry ko kuma a'a shi dai babban wani darakta ne a wani a aikin gwamnati to kawai sai su fara tsaya sai a rika zuwa musu da 'yan mata suna zana da su sai su rika zuwa turai suna zana da azumin nan wani ba zai tayi yawon shakatawa ba sai da azumi zai tayi ya tafi dubai a je ana ana kawo mashi arna arna turawa yana zana da su da azumi da rana saboda Allah ya ba shi dukiya to in irin waɗannan waɗanda ake ganin cewa su ne shugabanni a gari ko a ƙasa ko a yanki suka tarfafi saban Allah to sai ga abubuwa na matsaloli suna ta samun ƙasa suna ta samun al'umma ba za a canza ba sai da a, sun canza sai sun canza wata ku fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa sai ga waɗanda ake ganin su ne shugabanni sun canza to tunda sun canza fa ahlaknakum bi dhunubihim inja Allah a cikin suratul an'am sai mu halaka su da zurban da suka yi nau'in halaka an kala kala ce ba lalai hallaka an ba lalai wa a karar da kutuka duka ba kamar da zamu zo mu karanta hallaka an kala kala ce a sa maku rashin albarka a abincinku rashin albarka a neman ku a sa maku tsoro a sa maku matsaloli kala kala wanda ta yanda za ku yi saboda waɗansu ku ba su ba Allah ba kuma gwamnatoci duk wanda ya samu dama ya shiga harkar gwamnati ya samu mukami to ba burinsa ya za a yi a zo a yi aiki da alkur'ani ba yanzu batun shari'a ma ka ji shiru kaji shiru shak Mahmud Adam Kano Allah ya gafarta mashi da'awarsa a karke-karke dullun nan nan da'awa ta shi ya za a aiwatar da shari'a a jihohin arewa abin da ya mai da hankali a kai kenan laktoci nawa ya yi a kan yadda za a yi gwamnonin arewa musulmai su aiwatar da shari'a a jihohinsu duk abin da za su iya hanawa na munkari na abubuwa marasa kyau su hana wanda kuma yana ƙarƙashin gwamnatin tarayya Allah ya san wannan ya fi ƙarfin su abin da yake ta nunawa ke ya za a yi shari'ar musulunci a Kaduna ya za a yi a Kano ya za a yi shari'ar musulunci a Kebbi ya za a yi a Sokoto a aiwatar da shari'a a rufe gidajen giya a rufe gidajen karuwai a rufe duk inda ake luzo da dara da wuraren cata duk abin da wani gwamna zai iya yi don yaga cewa al'umma ta canza a addinance wannan gwamnan yi. karke-karken rayuwarsa abin da ya mai da hankali a kai kenan yau kaji an yi magana an yi shiru ba ma wani batun shari'a ba ma a wannan zancen da zaharan aka ce ai an kai hali wuri kaza shikenan ya ce a fitar da kuriya ba sojoji a ba mobile a ba kaza ba a kama bakin zaren ba ba a kama bakin zaren ba a kalli manyan ma'aikatan gwamnati kowa na Allah ne ko kuwa gwamna yana gwamna amma kwamishinoninsa akwai fasikai akwai mazinata akwai azzalimai sun kewaye shi akwai mabiya bokaye da harkar ya yaushe za a samu fita a dawo kan waɗannan ya tsaya a kalla kowane gwamna cikin gwamnonin arewa ya kalli na kusa da shi ya kalli advisors ɗinsa ya kalli kwamishinoninsa ya kalli manya-manyan fansas ɗinsa ya suke a tsaya a yi karatun tana su a koma ma Allah komi na hannunsa ne ga tsoro da walakanci da kaskanci da faduwan gaba da ake ciki ba za a samu fita ba to ma sai a kyala wannan ba ma a maganarsa ba a ganin kawai ake a wadata makamai a wadata kaza a wadata kaza kuma gashi an yi iya bakin kokari gwamnatoci su iya bakin kokari sai ga abin ba a samu bakin zaren ba haka nan kawai da azumin nan sai a zo mutane kawai lafiya lau kuna zaune sai a shiga harbin sai a shiga harbin mutane akwai takaici mutane nawa a kama da azumin nan harkar ke da lafiya mutane nawa mutane nawa masu wa'azi wata fatuwar karsa yadda za ka yi ta ka buga ma manyan malamai da kake ganin na ƙasa waya ka ga kan suna tarka-tarka mace ce aka kama ta an kama ta aka ce aka in kidnapping suka yi mata ciki ba sokota ba zai ciki ya kwari sannan aka sako ta ta damu ta damu da wannan cikin a yanda take ganin kazantansu da irin barnan da suke yi tana yunkurin ta zubar da cikin yan kidnapping da aka sai a malaman musulunci tambaya ya halatta a zubar ko ko ta zauna ta haifan maɗan dan kidnapping ɗa yanzu ne za a yi al'irku da sas game da laraba ke faɗa al'irku da sas in gane da kyau ga hukuncin zubar da ciki a musulunci ga kuma shi wannan illa mun gane da kyau kaga an ɗauko waɗansu fitoyi wannan ya inkari wannan irin wannan haka aka bincika a ƙasar mun gane jama'a da kyau a koma ma Allah tun a kunmu, tun a kunmu ina fatan mun gane da kyau tun a kunmu kowa ya koma ma Allah musamman kuma duk wani wanda yake babba to ya koma ma Allah a wata magana bari mu ratsai kafin mu dawo kan wannan magana na Muhammad ke Reza wata magana ce rayayya akan wannan akan irin wannan hanya babban malamin musulunci a Sheikh Muhammad Mutawalla Sha'arawi ya yi ta a cikin littafinsa mafadikun risk wa abwabul faraj mun gane ko a wannan littafi nasa yake cewa annal insana shi mutum kai din nan da kake ganin ka ga nan gabana da duk wani wanda yake saurara na kai ko ke idza an amallahu alaihi in Allah ya maka ni'ima kai din nan da kake ganin ka in Allah ya maka ni'ima bi shata anwa'in ni'am da nau'ukan ni'imomi kala-kala an baka lafiya an baka ji an baka gani an baka abincin da zaka ci hadaha sai ka ja da wannan ni'imar baka gode ma Allah ba mutum ya musanta ni'iman ya dauka ba daga Allah bane da haka ba sai dan an bashi ni'ima bari ya saba ma Allah walam yashkura alaiha sai zan bai gode ma Allah kan wannan ni'imar ba an bashi ni'ima amma bai gode wa Allah ba wani ba zai fara siya ba sai daga lokacin da ya samu appointment ya yi digiri ya daɗe yana nema appointment ya nema a can mai samu ba ya nema a can ya shekara daga shekaru da haka lafiyar shi lau kullum da shi ake sallar jami'i kullum da shi ake sallar jami'i ya ma hada da nafulfili sai da ake karatuka da shi ya yi shekara da shekaru daga makarantun shi bai samu aiki ba da haka mutumin kirki ne wal Allah ma ka ci mashi yana kiran sallah amma daga lokacin da aka ce ga wata ma'aikata babba ta rubuta fontimen leta an ba shi ya rubuta a sassan leta ya karba ya fara aiki wata uku ya ya fara samun albashi ma dubu da aka yanzu an samu gida an kama an samu three bedroom plus an shiga an sami mata ake ake bukata an aura an dan sai yar mota ta yayi to a lokacin zai fara bude hakoran tsiya in bai san hanyar da ake zuwa garaba yanzu sani in bai san inda ake zuwa rairaye a ce ai fati ai waye ai waye sai duk ya zai sani yanzu da yana da kuɗi yana da dukiya da ko da aka kaskantar da shi yana cikin asalo sabilina to ka ji shi shiru in ya tashi in kaga ya shira in ya zo nan filin makaranta zuwa kar sai ya koma gida ya zikirin shi kwanta aka dare ya tashi ya addu'a ya roki Allah ya bashi aiki amma yanzu an bashi to tunda an bashi to shi kenan zai fara lalata zai fara sako zai fara saba ma Allah zai fara saba ma Allah to Allah yana ne yana tare irin waɗannan in yaso sai tarabta al'umma a gaba ɗaya mun gane jama'a da kyau a gaba ɗaya walam yu'addi haqq walam yu walam yu'addi haqqan lahi fiha mutum sai ya zama Allah ya masa ni'ima ya bashi dukiya ya bashi aikin ya bashi abubuwa daban-daban sai ya hana Allah haƙƙin shi a wannan abin in dukiyan ta kai zakka ba zai fitar ba masu kuɗi nawa suke da dukiyan ba su ba da zakka ba shi ma aikin zunubi ne shi ma aikin alhaki ne kuma an zara masu ido wasta'amala ni'matan lahi fi ma'asiyatihi ya rika amfani da ni'iman Allah inji Muhammad Mutawalli Ya yace mutum ya rika amfani da ni'iman Allah wajen saba ma Allah Allah ya baka ni'iman kuma kai amfani da ni'iman dan saba masa duk mutumin da ya haka faqada arradaha lizawali wannan mutum ya bujurto ma dukiyansa da ni'iman da aka yi masa da kushewa. ma'ana ya ɗauki ni'iman da Allah ya masa da kansa ya kai ta inda za ta ƙare wa arrada nafsahu bi aqibatin wa haimatin wa nihaya ya ɗauki kanshi ya kai inda za a yi masa ukuba inda za a kawo ƙarkensa mun gane ko nihayatun sayyi'atin nihayatun sayyi'atun wato wani mummunan karshe zai sai ga an kwace ni'imomin an kwace in dukiya ke takama da ita duk jalin ya lalace saboda da idan yake samun jari leka yake zuwa yake siyo kaya amma in ya je Legas din nan ba zai kwana ba sai da karuwa sai da karuwa zai hau jirgi ya biya ma karo tun daga Zaria su je Kaduna ko su je Kano ko su je wani wuri su hau da karo su za su tafi kai lalacewa ta kan kai a ƙasar nan Najeriya mutum ya biya ma karuwa kuɗin kujera a tafi har Saudi Arabia kawai don ya je ya fasikanci to irin waɗannan wasu sai ka tausaya musu in Allah ya so sai kwace dukiya, ko dai ya kwace ko zama ta lalace yake mishi akwai ran da zai kama shi mun gane jama'a da kyau sai malam Muhammad Mutawalla Sha'arawi yake cewa fa ni'imata ni'imata bi ha. ka ƙayyace ka iyakanta duk wata ni'ima da Allah ya maka wa ka tange ta ta hanyar gode ma Allah wa ada'i haƙƙin laki fiha ka kuma ba Allah haƙƙin shi cikin wannan dukiya mun gane ko ka ba Allah haƙƙin sa shine wani malami yake faɗa a cikin waka yana cewa idza kunta fi ni'matin far'aha fa innal ma'asi tudilu ni'am wa hafiz alaiha bi shukri al ilah fa innal ilaha shadidun niqam in amma wata ni'ima to kula da wannan ni'ima din ka tsare ta ka karka yadda kana saba ma Allah mun fahimci wannan da kyau karka yadda ka saba ma Allah duk neman da Allah ta'ala ya maka ina fatan mun gane da kyau to sai malam yake cewa wal azabul lati wato a cikin tafsirul ma tafsirul mana yace wal azabul ladhi yu'adhibu Allahu bihi al umam azaban da Allah ta'ala ke wa al'ummomi wa yahliku alquruna ya halaka alqaryu da su wa yadilu daulata ya zama gaba ɗaya gari ƙasa ta canza zaman lafiya ya koma rashin zaman lafiya yalwan arziki ya koma talauci a ƙasa ismani sun kaskashe biyu na ɗaya alhawa wato aljawa'ish bari ku ji nau'in ni'ima in mutane suka yi wa Allah saɓo, suka ki bin Allah suka rika saɓa ma Allah to wasu irin nau'ukan halaka yake musu kun gane ko da Allah ya ce fa ahlakna ha bi zunubihim ko fa kum bi zunubihim muka halaka su da zunuban su to wani irin nau'in halaka ne kun gane ko to ga halakan nan Muhammad Rashid Ridha yake cewa halakan sun kaskashe biyu kun gane ko yace na daya aljawa'iq wal listi'sal kun ga yunwa yunwa yunwa tana cikin abin da aka jarabci al'umma da shi in gari ana saban Allah sai Allah ya jarabci garin da yunwa kaga wancan yana wai wancan yana wai wancan ya ce babu wancan ya ce babu wanda ya fi karfin abu abin ya zo ya fi karfinsa mun gane da kyau sai kuma istisal ta da garin gaba daya ko a turo 'yan boko haram ko 'yan kidnapping su isa su ko wasu musibu wata musibar dai gaba ɗaya a gudun gijira a bakarin a kada garin duka saboda ana saba ma Allah in gane ko wa faqadil listiqlal sannan akwai musibar da za a jarabci ƙasa da ita saboda ƙasar tana zunubi sai a hana mata ‘yancin kai ba freedom ba ‘yancin kai sai a hana maku ‘yancin kai a suna ne an ƴan taku daga mulkin mallaka amma yanzu kuna ƙarƙashin turawan yamma sai yadda suka yi da ku su ne direbobin mota su ne direbobin kan jirgin ba yanci Ya na ku istikilali mun gane ko Ya na mutane istikilali Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu Allah maɗaukakin sarki ya mana gamdakatar to haka al'imamu ibn al-qayyim al-jawziya Allah ya masa rahama a cikin littafin saraudatul muhibbin wa nushatul mushtaqin shi ma ya kawo wani nasiha mai tsada kan irin wannan kan faɗin Allah maɗaukacin sarki fa ahlaknakum bi dhunubihim suna yin zunubai muka halaka su mun gane jama'a da kyau suna yin zunubai Allah maɗaukakin sarki ya halaka su nasiha ce mai tsada zan karanto ta a gurguje saboda ƙurewar lokaci in ya so mu dan fassara ta haka sama-sama ɗaliban ilimi su bi ta al'imamu wato al'imamu ibn al-qayyim al-jawziya a cikin littafin saraudatul muhibbin wa nushatul mushtaqin a shafi na da da arba'in shida yana magana dangane da fasikanci a wani bugun kuma dangane da soyayyen zuci mun gane ko abinda zuciyanka yake so kake iskon shi ku kake begensa sai ya ja ka saba ma Allah sai yana magana irin yadda wannan yake hallaka mutane yace wa kam akabbat fitnatul fiski a wani bugun iski ru'usan alama na kiri fil jahim ko fil jahim wa aslamatkum ila maqasatil azab alim وجرعتهم بين أطباء كؤوس الحميم وكم أخرجت من شاء الله من العلم والدين كخروج الشعرة من العجين وكم أزالت من نئمة وأحلت من نكمة وكم أنزلت من مقل إزه عزيزا فإذا هو من العزلين ووضعت من شريف ربيع القدر والمنصب فإذا هو في أسفل السافلين وكم أشفت من وكم كشفت من عورة وأعدت من روعة وأقبت من علم وأحلت من ندم وكم أضرمت من نار من نار من نار حسرات أحرقت فيها الأكباد وأحرقت فيها الأكباد وأذهبت قدرا كان للعبد عند الله وفي قلوب العباد وكم جلبت من جهاد من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء فقل فكلا أن يفارقه زوال نكمة أو أو فجاءة نكمة أو تعويل عافية أو طرق بلية أو حدوث رزية فلو سألت النعمة ما الذي أزالك wan niqama mallazi adalaka wal humuma wal ahzana mallazi talabaka wal afiyata mallazi abadaka wajannabaka was sitra mallazi kashafaka wal wajha mallazi nuraka kashafaka wal hayata kaddaraka was imani mallazi kawwaraka ko mallazi kawwaraki wa izzatan nafsi mallazi mallafi a tsallaki wa bilhawani ba'adal ikirami baddalaki la'ajabat bilisanil hali itibaran illam tujib bil maqali siwaran abinda al-imam ibn al-qayyim yake cewa yace kun ga fasikanci yana tafiyar da mutunci mai mutunci mutane manyan mutane nawa ne suka walakanta saboda fasikanci sa gadarwa kansu kaskancin duniya bayan ɗaukakar ta sa gadarwa kansu wahalar lahira da samun wuta bayan dama da suka samu na za su iya shiga aljanna tunda Allah ta'ala ya ba su yalwan arziki mun gane ko yace mutum nawa ne iskanci da fasikanci da saban Allah ya ja mashi gaba ɗayarsa addinin shi ya ja masa ya walakanta cikin al'umma aka tattar da shi daga rigar mutunci irin fitar wanda ake wa kashi in ya fada cikin gari ni'imomi nawa ne suka kwace ma ɗan adam so kwace ma mutum saboda mutum ɗin ya tasa fasikanci a gaba ni'ima nawa ne Allah yakan ba wasu bayi sai Allah ya kwace abin shi saboda su kuma sun fara sun fara saban Allah suna iskanci Allah ya juyar musu da wannan neman ta zama azaba mun gane da kyau mutum nawa ne suka kaskanta bayan da su maɗaukaka ne saboda saban Allah da suke yi kima da daraja da ɗan adam suke da ita guda nawa ne waɗannan kiman darajar suka watse mutum ya koma ya zama kaskanci saboda saban Allah asirin mutum mutane nawa asirin su ya tonu saboda saba ma Allah da suke bayan da Allah ya rufa masa asiri mun gane ko azaba nawa ta sauka ga waɗanda suke saban Allah mun gane jama'a da kyau daraja da kima na mutane nawa ya zube daga zukatan bayin Allah ya zube a wajen Allah saboda saban Allah da suke yi wuta nawa ta cancanta ga wasu jama'a saboda suna saba ma Allah ka yace in fada za ka tambayi ni'ima inda za ka yi ma ni'ima tambaya ka ce ke ni'ima me ya kusa da ke yace inda za ka tambayi azaba da talauci da rashi da fatara da kakani yi, da za ka yi mata tambaya ka ce me ya kawo to wani me ya kawo ki gidan wani da baki da bai san fatarawa bai san talauci ba me ya kawo ki mun gane ko da bakin ciki da damuwa inda za ka tambaye su me ya dawo ki samun lafiya a duka jal imam ibn qayyim lafiyan jiki mutum da yana da lafiya koma ba shi da lafiya inda za a tambayi lafiya a ce me yasa da kina tare da wane yanzu kika nisance shi yanzu ba shi da ke rufin asirin duniya inda za a tambaye ta a teke rufin asiri waye kore ki wajen wane haka hasken fuska inda za a tambayi hasken fuska da ɗan adam yake da ita a teke me ya raba ki da fuskan wane kunya ta ingantaccen rayuwa inda za a tambaye su a ce me ya ɓata ku me ya me ya bata tsakanin ke da wane ya ce hatta hasken imani inda za a tambaye me ya tafiyar da shi daga wajen wane jin kai da izza izza ɗaukaka inda za a ce me ya raba ki da wane mun gane da kyau duk me ya canza masa da kishiyoyin waɗannan abubuwan to da za su baka amsa in ja limami Ibn al-Qayyim za su ce rashin bin Allah ne fasikanci ne da yake yi kun gane jama'a da kyau fasikanci ne da yake yi sai al-Imam Ibn al-Qayyim yace gashi ma Allah ya ce fa fatilka biyutukum hawiyatan ga gidajen su nan a rurrushe bi ma zalamu saboda zaluncin da suke yi inna fi zalika la ayatan lalle cikin wannan akwai aya li qaumi ya'lamuna ga duk masu ilimi mun gane jama'a da kyau to wannan shine fassaran fadin Allah madaukakin sarki fa ahlakna hum bi dhunubihim muka halaka saboda su. mun gane jama'a da kyau da aka jama'an musulmi mu kiyaye yanda kuka ji an ce an halaka kafiran makka saboda zunubinsu an halaka adawa dan su. an halaka samudawa dan su. to kakka ɗauka kai ma ko hausawa ko filani ko yarbawa ko zazzagawa kakka ɗauka ku zazzagawa kuma in kun zunubin ba za a hallaka ku da wannan zunubin ba ba adawa ne kawai da samudawa da mutanen makka ba kai ma kai ma dan nan dan tudun duko kai ma da kake nan na rantsa da tsarkin Allah in kai wa Allah abin da suka yi masa zai maka irin wannan alam nuhlikil awwalin summa nutbi'u humul akhirin Allah ce kazalika naf'alu bil mujrimina mun halaka na da duk mujurmi da ya fi hanyar su haka zamu masa muna fatan Allah ta'ala raba mu da sabarsa Allah madaukakin sarki ya kiyashe mu sai Allah ya kai mu gobe zamu tashi ayar ba. da izinin Allah subhanahu wataala barakallahu li wa lakum fil qur'anil karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril akwai neman taimako da kuka san muna yi a wannan masallaci akwai taimako gudunmuwan marayu akwai kuma gudunmuwan masallaci muna fatan kowa ya bada gudunmuwa fi lillah